Ah, masu kallon barkan murar haka a hali yanzu muna tare da wani matashin dan siyasa wanda an ce waka bakin mai tahi daɗi za mu so ka gabatar mu da cikakken sunanka to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar da yadda kuka sani kuma waɗanda ba su sani ba dai sunana abubakar abdullahi an fi sani na da gidan kiwo ni haifaffen gusau ne a ɗan hilin kwata aka haihe ni na yi firamare a gidan roba na iskandiri sakandare a janyau na ƙara ssc ita a gdss millennium quarters gusau a yanda na hito siyasa a zaben 2019 zuwa yanzu kuma yana ɗaya daga cikin mataimaka na musamman ga gwamnan jihar zamfara wato senior special assistant to the executive governor uh, girma honorable ga ka zo a wannan gidan tv na mai biridi tv kuma ko da ka zo kusa in ce zuciya ka cike take da wasu maganganu waɗanda kake so ka furzar da su ba za mu so mu ji a takaice wasu daga cikin abubuwan da kake tafi da su ba ito eh wannan gwamnati kamar yadda al'umma suke gani ko kuma suka ji ta matasa ce kuma nima matashi ne kamar yadda ka gani dole don mai hankali ya yaba da yanayin yadda abubuwa suke gudana a wannan gwamnatin ta jihar zamfara duba da haziƙin gwamna da allah ya bamu wanda duk faɗin najeriya tun kahuwar zamfara ba a taɓa yin gwamnan da ya abin da wannan gwamna ya ba wasu na ganin cewa kamar gwamna matawalli a babu abin da ya yi asali ma wasu na cewa kamar da in za ka shigo jihar ko kuma dai ba wani abu da za a nuna ga hannu a ce ga gwamna matolle shi ya yi shi a to ai kamar yadda ka ce wasu na cewa yanzu ka ɗauka cewa gwamnatin tsohon gwamnati ta mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara ya yi ƙoƙarin samar da hasken lantarki ga titi inda yake amfani da janaritota ya zo mai girma gwamna ya ciro 'yan nan janaritota ya kawo sola sakamakon duk wata kudaden da wayannan sololin suke ci lokacin da suna amfani da janarito shi dai ya isa amma wata lokal ma lokal rabin jihar zamfara albashi amma yanzu ga an takaita kudin an karkata su ana wasu ayyuka da su domin amfanar da al'umma abin da ya shahi harka yi ma matasa jawo matasa a cikin gwamnati a wasu na ganin cewa kamar jawo matasa a cikin gwamnati ba ita ba ce hanya mafi ɗorewa kai a matsayinka na matashi kuma ɗaya daga cikin wanda sun ka amfana da wannan mukamai da gwamna ya ba matasa ya kake ganin masu irin wannan maganganu to ai wayannan maganganu maganganu ne marasa kan gado gaba ɗaya duniya yanzu da matasa take ta tafiya duk gwamnatin da ta kasa jawo matasa gare ta kada kai tunanin za ta iya canza zaɓe wani taimawa duba da cewa matasa da su da iyayensu mata su ne suke zaɓi kuma idan matasa nan lalace gaba ɗaya kowa ya samu matsala sakamakon su ne za a sa su yi su ne za a ce su hana a yi to idan suka lalace babu tun wani ya ce wani ya yi ko wani ya bari kai tsaye za su ci su babu baka da suka so su haura gidan wani suna gidan wani ka ji an ce an kashe wani ga hanya a ta cantar gawawaki sakamakon matasa sun lalace amma yadda gwamna ya kokarin jawo matasa a jiki babu abun da za ka yi a yau a najeriya a ce ka samu ci gaba a jihar da kake irin ka jawo matasa kusa da kusa da kai wasu na kallon cewa yanayin da ake ciki musamman na a dunkiwar siyasa gaba ɗaya kusan ta jihar zamfara kusan duk wani tsohon ɗan siyasa na zamfara kusan shi gwamna bello mutallan muradin ya ƙoƙarin kira ne an haɗe a zama tsinciya maɗaurin ki ɗaya wasu na kallon cewa wannan abu da an ka yi abu ne da an kai domin a kwashe dukiyar talakawa a ba waɗannan 'yan siyasa a to wannan kuma shi ma dai duk labari ne don duba da cewa duk wani wanda gwamna ya kokarin jawo wa ya baro inda yake ya dawo karkashi ne ko kuma in ce ta haya ta babu daga cikinsu wanda zai kasance ka kalle shi ka ce yana buƙatar gwamna ya taimake shi da wani abu sai dai ma shi ya taimaki gwamnati da aljihu ne da yanzu mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara kai da kanka ka san da sanin cewa zai iya aikin da gwamnatin tarayya ma ba za ta yi ne ba a jihar zamfara kaga an jawo shi ya zo domin ya ƙara taimakon al'umma sabanin idan yana gehe ba lalle ba ne ya taimaki al'umma amma yanzu da aka jawo shi ba gwamnati za ta taimake shi ba shi zai taimaki gwamnati ire-iren su duk ga su nan kaga butun a ce wani an jawo su ne domin su zo su wawar kudin al'umma bai taso ba da za su zo su wawara kudin al'umma ba za su bari a yi minimum wage da aka yi ba ba za su bari a ci gaba da taimakon matasa ba mutum dubu nawa an kai ssa da sasa dg nawa akwai ga sunan dai da sauransu a ganin cewa ga shi mai girma gwamna ya ci gwamna kuma ba tare da kila wata wannan samun ja'in ja ba kai a ganin ka haɗewar da ya yi da su 'yan siyasar musamman waɗanda a da an raba gari da suwa wani alfanu haka zai yi ga shi siyasa ta yi ito eh alfanu ba ma kaɗan ba duba da cewa babu yadda za a yi a ce jawo wani ɗan siyasa ko da ba sananne ba ne a ce cikin gidansu ɗaya an ka sani kowa san jawo shi hito ga hili domin taimaka ma gwamnati an sai yana da amfani ga al'umma ballantana ire-iren su waɗanda an ka jawo da an ka haɗe a ce wai wani irin alfanu alfanu kai ƙwarai ma yanzu ya kake gani a shinku a kone alfanu da hakan zai ga talakawan jihar zamfara tun da in kula a yanayin da ake cikila yanzu za a ga cewa to shi talakama to ya mi zai kama alfanu ƙwarai-ƙwarai ai abin za ka la'akari da shi lokacin da wayanda ba a tare ake da su ba su ma 'yan siyasa ne ba su tare da gwamnati lokacin da ba su tare da gwamnati 'yan kan lura duk ba su zama jihar duk kowa ya kama gaba ne yana can wurin hudodi ne daban-daban kasancewa su ba su jiha babu wani taimako da za su ma al'umma amma idan ya kasance suna cikin jiha za su saye kuma za su saye dole al'umma za ta karu da su za su taimaki wasu kuma za su yi kokarin nurar da wasu cewa abu kaza da suka yi ba daidai bane ya kamata su yi kaza don mabiyina ya je ya bi wani saboda yanzu abu ya zama guda ba don da haka ba ba don da haɗewar da an kai ba kai kana da yaƙinin cewa da ila e zuwa yanzu Allah ɗaya yawa da adadin al'ummar da aka kashe tunda idan kai kana da hankalin gano cewa abokin adawa ba haɗa ake da shi ba mabiyanka su ba su da wannan tunanin kokarin su ya za a yi duk wani abokin adawarka su je su farmake shi wani a kashe shi wani a raunata iyali ne wani dai da dai sauransu amma duba da an haɗe yanzu gaba ɗaya ka ji shiru kake ji dangane da wannan adawa siyasa ta rage gaskiya akwai abin da ya shahi wani abu wanda ya daɗe yana ci ma al'umma ko yana ci al'umma tuwo a ƙwarya shine sha'anin da ya shahi kila siyasa tun ta 1999 ma'ana kila misali a ce an yi mulki tun lokacin yarima an ja wasu ana tare su wasu ana ganin ta shi ke nema a tsohon gwamna yarima lokaci na ya wuce bai kamata a ce duk gwamnatin da an kaiwa yana shigowa cikin gwamnatin kuma ana yi tare da shiya kai a matsayin ka na ɗaya daga cikin mutanen da kila ka taɓa hulla da shiya ya kake gani masu irin wannan ra'ayi ai wannan ra'ayi duk wanda zai yi wannan lissafin ban tunani yana da cikakken tunani don a halin da ake ciki ba a zamfara ba a najeriya duk wani dan siyasa da zai hito takara a jihar zamfara a kowane fati yake ya rima matsayin uba yake gare shi don saboda su na kirkiri siyasar mulkin horon hula a jihar zamfara shi ne mutum na harko wanda ya fara gwamnan horon hula a jihar zamfara wanda kuma duk wanda zai hito takara sai ya kasance ya taɓa zama karkashin shi ko ta fannin ya yi takara ko kuma ya aiki a ma'aikata ta karkashin shi don haka yariman baku ai kowa san uba ne musamman ma ko ba ga kowa ba ni nan karan kan kaina ni uba ne gare ni don saboda rawar da yariman bakura taka a kaina ba na tunanin akwai wani ɗa a duniya wanda ya taba taka irin wannan rawar gare shi don haka a gidansa ya saban da kamar yariman bakura ah, da ƙarshe menene fatanka ga ita gwamnatin jihar zamfara a halin yanzu to fata na ga gwamnatin jihar zamfara kamar yadda ta fara da matasa ta ci gaba da yi da matasa to wani kira za ka yi ga su al'ummar jihar zamfara da su hito su kara zaɓi wannan gwamnati a shekara ta 2023 Allah kai mu yana kira ga duk wani mai hankali na jihar zamfara da hito da shi da iyalan shi domin ganin cewa sun tabbatar da sun zaɓi mai girma gwamnan jihar zamfara domin ko ba komi kada ku manta ayyukan da mamuda ya yi lokacin da yana gwamna wayanda bai karasa ba har yanzu saura suna nan a sakamakon ba shi ne ya yi su ba shi ne ci gaba da yansu ba shi ma mai girma gwamna idan ya kasance ba shi bane kuka zaɓa duk ayyukan da kun san ya fara wani idan ya zo barin su zai shi kenan an yi asara waɗannan kuɗaɗen amma idan ya koma zai iya abubuwan da ya ɗauko